بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yini na رمضان ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas jiya idan ba manta ba mun tsaya karshen aya ta tamanin da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratun nahl wato fadin Allah ta'ala wa yawma nab'athu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'zanu lil ladzina kafaru wa la hum yusta'tabun ya za mu tashi farkon ta tamanin da biyar mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا إنكم لكاذبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب idan kafirai suka wayi gari ma'ana zalamu azzalamai su ne kafirai idan kafirai suka wayi gari suka ga azaba ranar tashin kiyama fala yukaffafu anhum al'azab fala yukaffafu anhum ba za a sassauta musu azaba ba a wannan yini wala hum yunzarun sannan kuma ba za a yi musu jinkirin ta ba wato wannan ana magana cewa yayin da suka game da azabar Allah a gobe kiyama duk wani abu na an gani kuma babu shi kenan kafin ganin azabar yau mutum na duniya ne yake da zamin ya tuba amma bayan ya riga ya ganta shi kenan an gane ku wara al-mujrimuna an-nar fa zannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa fa yadda za mutum ya samu daman kauce mata wa idza ra'a alladhina asrafu shuraka'ahum kuma a gobe kiyama idan waɗanda suka yi shirka suka haɗu da aba abokanan tarayyar da suka sanya ma Allah wato masu bautar gumaka suka gamu da gumakansu masu bautar wani Allah suka gamu da dukkan wani dangin abin bauta da suka bauta wa ba Allah ba Kafin sai kan sun ce rabbana ya ubangijinmu ha'ula israka'una allazina kunna nad'u min dunihi waɗannan su ne abokanin tarayyar da muka sanya maka muka kasance muna kiran su muka kyale da haka in ma har akwai wanda za a kama da azaba to su ne banda mu su suka ja mu akan tafarkin ba. wannan shine abin da duk mabiya za su rinka nunawa ga dukkan shugabannin da suka ja su kan bata إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين azaba, ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب wannan ranar da za su nemi su kauce kenan da ce a'a ba mu da laifi ga waɗanda suka ga muke an gane ku waɗannan sun mutu rinka kira ka? Allah ce fa alqaw ilaihim alqawla sai su shugabannin su mai da martani ga waɗancan mabiyan su ce innakum lakazibun ƙarya kuke ba mu kuka bu ba ƙarya kuke ba mu kuka bautawa ba ba mu muka ja ku ba ku ne kuka zaɓan wa kanku sarkin ba an gane ku ثلاثة وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون وألقوا إلى الله يوم إذن السلام أولا يني قباء ينسى ذات ميكا الأمر يزوى ذا الله لسوء أن دعك بيدا وان دسك وضل عنهم ما كانوا يفترون irin abin da suka kasance suna kirkira na ƙarya kuma yau ya tafi ya bar su ba zai amfane su ba sun rike waɗansu sun ce masu ceto ne an tashi kiyama sun ga su ma suna ta kansu sun riki waɗansu sun ce su ne za su yi musu gafara an tashi su ma sun ga ba su da ita neman da suke dalla anhum ma kanu yaftarun shi yasa dukkan alaƙar da za ku yi da kowane mutum ko gina ta akan alaƙa bisa ga jin tsoron Allah alaƙa bisa ga takawa alaƙa bisa ga biyayya ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah ya ce al-aqillau yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin dukkan waɗansu abokanai ko matsaunata juna a wannan yini sashi zai zanto mai zagin sashi sashi zai zanto mai la'antar sashi an gane ko illal muttaqin sai waɗanda suka gina ƙaunarsu ko alaƙa su bisa ga biyayya da Allah bisa ga biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba haka ba dukkan wanda ya kan tafarki wanda ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ya tuce ka kuma ran ta tuce ma za ku lantu na yawmul qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين الله يسلمك الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون الذين كفروا ولم يكن كافر كما الله وصدوا عن سبيل الله كما تكوتي دك ابن جدي ko ka ce suka kautar da waninsu daga tafarkin ubangiji domin kamar yadda muka faɗa a baya fi'ilan sadda yakan zanto muta'addi yakan zanto lazim muta'addi wanda yake bukatan maf'ulan bihi mansu lazim wanda baya bukatan maf'ulan bihi mansu an gane ku yakan zo da wannan ma'anar guda biyu sadda ma bai kenan yasuddu mudari'in kenan wannan idan ya zanto muta'addi kenan masdar tsinta sai zanto saddan saddahu yasudduhu saddan wannan idan ya zanto muta'addi kenan amma wanda yake lazim sadda ma bi dinsa yasuddu bi kasr sadi mudari dinsa sai zanto masdar dinsa sudud shine masdar dinsa wannan kuma lokaci guda biyu da su cikin qur'ani الله هم الذين كفروا kafaru wa المسجد anil والهدي haram أن يبلغ مئلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تألموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تبينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما محل الشاهد وتدوكم عن المسجد الحرام كذا تدوكم وأن هذا مشينا مقولا به كم دنه saboda haka anan sadda ya zanto mai muta'addi an gane ku amma in inda yake zuwa lazi wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududan yasudduna anka sududan yani yahiduna anka haidan ko haidatan ko yamiluna anka mailan sai su kauce da tafarkin gaskiya to anan gurin yasuddu wa inna allazina kafaru waɗanda suka kafirce wa ubangiji wa saddu an sabilillah kuma suka kautar da wani daga tafarkin ubangiji din jidnahum azaban fawqa al-azab za mu kara musu azaba dadi akan azabar da ya kamata su samu da wato liyamilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyamah wa min awzar alladhina yudillunahum bi ghairi ilm kamar yadda muka faɗa baya wa la ya'milunna athqalahum wa athqalan ma athqalahum wa la yas'alunna yawm al-qiyamati amma kanu yaftarun kuma shine abinda annabi ya faɗa cikin hadisi yake duk wanda ya kira mutane zuwa ga siriya yana da ladan aiki da shari'ar yana da ladan adadin mutanen da suka bi shi suka yi aiki da ita ko sun kai nawa haka duk wanda ya aiki zuwa ga barna to yana da zunubin wannan barnar kuma yana da zunubin adadin mutanen da suka yi koyi da shi wajen aikata wannan barnar shine zidnahum azaban fawqa azabi sai mu ƙara musu azaba daɗi akan azabar su kada da da kullum ka zanto jakada mai koyar da alkhairi cikin al'umma kar ka zanto jakada mai koyar da sharri yanzu da aka ce ga wani samfuri na caca kai ne ka fara koyo ki ka kawo wa mutane a garinka kana da zunubin kayi caca kana da zunubin adadin mutanen da za su bi wannan tafarkin na cacar sabon samfurin da ka kawo sabuwar formula ta tata da ta je ta kawo daga wata kasa ko daga wani gari haka aikin sako kowane iri ne haka bid'a kowace iri ce idan kai aiki da bid'a kana da zunubin yin aiki da ita kana da zunubin adadin mutanen da suka fi ka su suna kyautata da san kai malam ne mai jin tsoron Allah ba za ka ba su abu a rullufe a hagungunta ba a ce ba haka al'amarin yake ba sai ka dora su ba daidai ba to adadin duk mutanen da suka fi ka shikenan kana da zunubin shi yasa galibi kuke ganin malamin bid'a baya iya tuba shi ne mai zunubi sai tuba dan saboda ina zunubin su shi kadai baya kira mutane cewa ku zo ku aikata malamin bid'a kuma yana sa, kuma ya ja miliyoyin mutane maza da mata waɗansu sunan su za a kira su kuka dan girmama shi waɗansu sun ɗauka waliyi ne waɗansu sun ɗauka kaza ne to adadin nan da suka bi waɗansu sun mutu shekarun baya waɗansu sun mutu jiya waɗansu shekaran jiya waɗansu makon jiya dubban su kuma suna nan dare suna bin su kan fata idan shi ya dawo kan tafarki ya zai ga adadin mutanen da suka kauce wannan zunubin ne zai hana shi ba ya san abin da ake faɗa gaskiya ne ya karanta ya gani da littattafan Allah burari dinsa amma ba zai taɓa yarda ya goyi bayan abin ba saboda zunubi ya riga ya dabe bai ta ko'ina saboda ya halakar da miliyoyin mutane a cikin ƙasa ko wajen ƙasa a cikin jiha ko wajen jiha saboda haka har kullum mutum ya nisanci bid'a mugun abu ko daga shirka abin da ke biyo baya wajen laifi shine gida Allah ya kare mu jidnahum azaban fawqa al'azab idza mukara musu azaba kan azaba su kaza da makani su duna saboda abin da suka kasance suna yi da fanna ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب سريانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين يا ومتاني يوم نبأته من كل أمة في كل أمة شهيدا، لأن النظام كاشم يشيد سكن قوة الأمة kamar da muka gabatar tun jiya mai shaida ana nufin annabin kowace al'umma min anfusihim daga cikin kawunan su annabin da aka turo musu shi zai musu shaida wajina bika shahidan ala haula sai mu zo da kai kai kuma kana mai shaida akan waɗannan ana nufin mutanen karshen zamani a zo da annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin shaida akan su daidai yake da faɗin Allah ta'ala fa kafa zajina min kulli ummatin bi shahidin wajina bika ala haula shahida ka tuna wannan rana ta tashi kiyama ranar da za mu tashi duk ka tunatar da su ranar da za a tashi mai shaida cikin kowace al'umma dan ya shaida dan cewa ya isar su kuma sun bi ko in ba su ba wa nazzalna alaikal kitaba sa'annan mu ne muka saukar da littafi akan ka wato alqur'ani mai girma tibyanan kulli shay dan ya zanto bayani na kowane irin abu tibyanan dinnan mawjuhu min al-i'rab ko dai ya zanto hal na kitab halaka kaunihi mubayyinan likulli shay ko ya zanto cewa mafa'ulun li ajalihi ne ki bayanan li kulli sai zanto masdar ne kana mun saukar da wannan littafi akan ka dan ya zanto bayani da kowane irin abu wa hudan kuma ya zanto wato shiriya wa rahmatan ya zanto kuma rahama wa bushra sannan kuma ya zanto bushara lil muslimina ga waɗanda suke musulmi wannan shine muhimmin qur'ani an saukar da qur'ani dan ya zanto bayanin kowane irin abu to shine malamai suke cewa abinda ake nufi bayanin kowane irin abu ba wani abin da kake bukata a shari'ance wanda babu shi a cikin alqur'ani ko dai qur'ani yayi nafsi akan ka karara ya bayyana shi ko qur'ani yayi ishara ya zuwa gare shi sauran bayanin kuma sai ka koma hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na wanda ya zo da alkur'ani dan ya bayyana maka junkulalliyar jumlar da ke kan gurin menene fasaranta shi kuma sai jibinta nauyin bayyana maka ko a aikace ko a magance dan haka rayuwar annabi shekara 23 din nan qur'ani na sauka aikin sa da maganganun sa duk fasara ne na alqur'ani shi yasa ba a saukar da shi gaba ɗaya ba tunda aikin ba zai iya yin shi gaba ɗaya ba rana ɗaya sai ya buƙaci shekaru nawa 23 ana saukar goma sha uku a makka goma kuma a madina sai zanto aikin annabi da maganganunsa duk fassara ne na ayoyin alqur'ani ne gaba sai zanto wannan aikin nashi da maganganunsa dama kuma shine hadisin sa wanda wani ke inkarin cewa dan me za a ce hadisi tibyanan da kulli kai qur'ani bayani ne na komai na addini ko dai a fayyace billa billa ko a dunkule fayyacewar kuma a nema cikin hadisin Muhammad wannan ta Abdullahi dan Mas'ud wata rana ya zo ya karanta wani hadisi wata mace ta tambaye shi ta cewa dangane da hukuncin abin nan alwasima wal mustashima yake cewa ubangiji ya la'anti la'ana Allahu alwasima والمستوسمة mustawsima ubangiji ta'ala ya la'anci والمستوسمة الواسمة mustawsima alwasima ita ce mai yin zane al mustawsima wanda kuke ai mata zane shine akwai wani zane da mutanen jahiliya suke yi a zo yi ko hoton ka dangare ko hoton wani gizo ko wani a a tsada da allura idan aka zana sai a tsada da allura idan jini ya fito to kuma sai a sa lalle a wajen to idan ya kame sai ga wannan abin ya kame ba zai taba wani jikin mutum to mutanen jahiliya suna ado da wannan wani lokacin maza suke wani lokacin mata har yanzu a wasu a kodin suka tafi da suke irin wannan za ka matansu suna irin wannan adam waɗansu su yi a fuska waɗansu su yi a tafin hannu waɗansu su yi a zira'in hannu waɗansu su yi a kafa to wannan shine yake cewa Allah ya la'anci alwashima wal mustawshima sannan Allah ya la'anci al mutanammisa waɗanda suke tsire gidansu ta ido su gyara ta ta yi tsini su yi ado da ita matan da suke wannan Allah ya la'alce su haka mazan da suke ma la'an ta kawo kansu sai ce wal mutafallijat da waɗanda suke yin wato ainihin wushiliya haƙura ne da su amma sai su kankare haƙorin ba su da wushiliya wai amma sai sun yi wushiliya su ji a tike shi a kankare shi a sa zarto a yi ta kankarewa wai sai sun yi wushiliya sun yi ado dan a ce wancan tana da wushiliya kuma ko ina tana dariya a ta samu wushiliya ta samu wushiliya to wannan wannan Allah ya tsine musu in ji Abdullahi da musu sai wata mace ta jiki sai ta ce dan me za ka la'ance su yace dan me ko ba zan la'ance su tunda Allah la'ance su sai ta ce a ina Allah la'ance su na karanta Qur'ani daga farkon sa har karshe ban ga inda Allah la'ance su wato kaga mutum tana da karatu kenan yace in dai kin karanta to lallai kin wuce ta wajen la'antar sai dai ko biki fahimta ba sai na karanta ban gani ba yace kin biki karanta fadin Allah ta'ala wa ma atakumur rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fanta ko biki karanta wannan ba su eh lalle na karanta da ah to manzon Allah ya la'ance shi kuma Allah cikin Qur'ani yake abinda manzon Allah ya zo da shi a karba shin wannan ba ya zanto goyen baya ba ga abinda annabi yi a duk wanda manzon Allah ya la'anta ai daidai da kace Allah ya la'ance shi ba wani bambanci da ko haka al'amari yake haka har kuma imamu shafi'i wata rana an je aikin haji ya tsaya a gindin ka'aba yace duk wanda ya mun tambaya yau sai na ba shi hujja daga cikin qur'ani ka san mutane kuma akwai masu cin irkure sai wani ya daga hannu ya ce akar lamu mutum yana cikin aikin haji ko umara sai ya kashe kuɗin cizo menene hukuncinsa kuma aya yake aya yake menene hukuncin wanda ya kashe kuɗin cizo na cikin aikin haji ka san idan mutum na aikin haji an hana shi yin farauta ta sarari ba za ka harbi wani wani abin farauta ba barewa ko wani tsuntsu do haramun ne to waɗannan dama an sa akwai nasu a kai to wai yake tambaya kudin cizo kuma ya kudi sai ce ba komai akan sa yace menene aya yace Allah yace wa ma atakum ar-rasul fa khudhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzan Allah ya zo da shi a karba abinda ya hana kuma a bari yake to ko manzan Allah da bakinsa yake cewa ittadu dubil ladaini min ba'di Abi Bakr wa Umar ku yi koyi da jagorori guda biyu da za su zo bayana shugabanni guda biyu da za su zo bayana Abubakar da Umar yace to wannan ya zanto shaida daga annabi cewa mu ba Abubakar mu ba Umar to ga fatawa daga Umar dan Khattab cewa duk wanda ya kashe kudin cizo ba komai a kansa dan haka ayar ma aka kuma rasulu fa kuzuhu mana kuma tana nuni ga wannan fatawar ta Umar dan Khattab ta wata fuska tunda an ce duk abin da annabi ya faɗa a karba to annabi da kansa kuma ya ce abi Umar abi Abubakar to kuma Umar da kansa ya ce in ka kashe kudin cizo ba komai kenan a wannan hukuncin yana karkashin wa ma aka kuma rasulu fa kuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu yana cikin alqur'ani kenan ina faɗin mun bai wato dai wannan sai nuna mana cewa abin da ake nufi da qur'ani ya zanto bayanin komai na addini wato ya zanto ko dai yayi bayanin abin a dunkule fassarar da cikin maganganun annabi da ayyukansa ko ya zanto yayi bayanin ta filla filla bayanan da kulli to sai waɗansu suka ce ai kulli shay'in din ma da aka ce ba wai sai al'amuran addini ba dukkan rayuwa ka to kace tana cikin alqur'ani sai wanda ya sani ya sani wanda bai sani bai sani ba suka ce kowane irin abu yana cikin alqur'ani ba wani fanni na ilimi wanda babu ke cikin alqur'ani suka fara bugawa suka ce misali ka dauki ilimin kafinta ilimin kafinta akwai shi a cikin alqur'ani wa auhayna ilayhi an nasna ilfulka bi a'yunina wa wahayna da me ake yin jirgin roba da katako ba yanzu ga kafintanci ya tabbata cikin annabu annabi kuma akwai ila a cikin kisarwa Dawud da kuma Sulaiman wa allamnahu sana'ata labutin lakum lituhsinakum min ba'dikum fa hal antum shakirun wa alanna lahu alhadid an i'mal sajighatin wa qaddar fi sad suka tafi kere kere ya kai karkashin wannan kiran takobi ne kiran maki ne kiran mota ne kiran dukkan wata kira ta fi karkashin wannan suka ce abin da ya tafi kuma wato ainihin handaka wato abin da engineering na wanda yake na bangaren building suka ta akwai a cikin alkur'ani domin dukkan injiniyoyi sun yarda ginin da ba shi da inuwa shine dukkan ginin da yake da kusurwa guda uku idan kai gini da zai baka kusurwa guda uku ba yadda za ka samu inuwa in kana kai inuwa sai dai kai mai kusurwa guda hudu ko shi da ko nawa kamar haka amma idan kai gini wanda kusurwarsa guda uku to babu yanda za a ka samu ilwa to wannan ko qur'ani ya nuna in taliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun in taliqu ila dhillin bi salati su'a ku je ga wata inwa nan ma ma'abuciyar kusurwa guda uku sun tafi sai Allah ce la zalilin to ai ba inuwa a wajen wala yughni min Allah innaha tarmi bi karrin kal qasr ka annahu jimalatun sufur aka ce to likitanci ba daga ina za ku samu suka ce gaba ɗaya ka'idar kiwon lafiya ta ginu ne akan a samu balansin a jikin ɗan adam kada zafin sa ya hau kada sanyin sa ya hau da sanyi da zafi kowanne daidai bukata ya zama kana baina zalika kawamaki gudun jinin sa kar yayi yawa kuma kar ya daskare ya zanto baya gudana zuciyarsa kada kada wata ta yi yawa kuma kada ta tsaya cik ba ta kadawa dai ta zanto an samu balansu wa kana baina zalika qawama kiwon lafiya gaba ɗaya ya gino akan wannan sannan ga wanda yake ya karbi min butun ha tarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas duk ya gino akan wannan sannan ga rigakafi da aka bayar faman kana minkum maridun aw ala safarin fa من أيام أخر فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك suka ce dama kiwon lafiya ko dai rigakafi ko kulawa da yanayin jiki kar a samu wani abu ya faru wanda zai fara da wani sabon abu ko ya kasance idan kwayar cuta ta dira a magance ta duk qur'ani ko yayi nuni akan فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه wanda yake da amosaninta yana aikin haji ka'idar aikin haji ko umara in ka fara ba za ka aske gashin kanka ba to sai amo ne ya dame ka sai shari'a ta ce aske don gusar da cuta din kiwon lafiya kenan duk ya kare annabi suka ce ta ko ina ka biyo akwai a cikin alqur'ani mai girma ba wata sana'a da babu dinki rini akwai tibgatallahi wa man ahsana min allahi wa nahnu lahu ahsun suka yi tabin wannan har ilimin lissafi suka ce babu rabon gado gaba ɗaya an gina shi ne akan lissafi akan ma akan mathematics ake ne aka gina gaba daya ilimin rabon gado daya bisa uku biyu bisa uku daya bisa shida daya bisa takwas haka haka ita tafiya daya bisa hudu duk wannan ba ilimin lissafi bane ba in mutum ba da lissafi ya zai san daya bisa kaza ko kaza bisa kaza ko kaza bisa kaza ita ce ya zama cikin bayanan likulli sai sai dai kai kila ka kasa ganowa sai ka je wani ya fahimtar da kai wa ko ka kulli bi ilmin alim إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تصنعون inna allaha ya'muru bil adl lalle Allah ta'ala yana yin umarni da yin adalci abinda ake nufi da adalci ya dora kowane irin abu a inda ya dace a dora shi baiwa kowane mutum abin da ya dace a bashi na haƙƙi wannan shine adalci wal insani kuma ubangiji na yin umarni da insani wa ita'izul qurba kuma ubangiji ta'ala yana umarni da bayar da haƙƙi ga ma'abucin kusanci wato kaga ba guda uku ne ya umarni adalci da ihsani da ita'i bil qurba wannan an maimaita ta a cikin qur'ani a wurare da dama dan rayuwa tana ginuwa akan adalci rayuwar sai dai kun jama'a ko jama'a da gwamnatin su dole sai ta ginu akan adalci in ba adalci ko ba za ta yi dadi ba da ka yace inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا i'dilu huwa aqrabu littaqwa wa taqullaha inna allaha khabirun bima ta'malun wannan ya maimaitu cewa ku yi adalci an gane ko adalci kuma shine baiwa kowane mutum haƙƙin da ya dace da shi ba irin yadda waɗansu suke tsammanin adalci in samu mutum guda biyu mabambanta juna ta fuskar himmarsu da aikinsu ya zanto kuma irin aikin irin kyauta da zan yi zanto iri ya zanto irin gata da zan musu zanto iri ɗaya wannan idan na haka ba adalci ne ba zalunci ne domin adalci shine baiwa wannan abin da ya dace da shi baiwa wancan kuma abin da kuma ya dace an fahimta ku wal ihsan Allah ya umarni da ihsani ihsani shi ma yazo aulare da dama wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin inna Allah ba'a allazina taqaw wal ladina hum muhsinun wa ita'i dhil qurba bai wa bayar da hakki na dan uwanka dan uwa ta fuskar uba ko dan uwa ta fuskar uwa duk wanda yake dangantaka da kai yana da haƙƙi a kanka mai girman gaske da ya kamata ka kula da shi an gane ko to wannan haƙƙin shi ma ya maimaito a cikin alqur'ani wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wa atal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa yanha anil fahsha'i ubangiji yana hani daga alfasha abinda ake nufi da alfasha dukkan wata ɗabi'a mummuna don haka rowa ɗabi'a ce mummuna don haka alfasha ne wannan Allah ya hana rowa an gane ko rashin haƙuri saurin fushi wannan ɗabi'a ce mummuna don haka za ka karɓi sunan alfasha don haka an hana wannan sai ka kokarin koyawa zuciyarka haƙuri zuciyar zuciyarka akan haƙuri kin ba ka alfasha shine dukkan wata mummuna ɗabi'a wal munkari abin da ake nufi da almunkar dukkan abin da shari'a ta fito karar ta ce haramun ne wal baghi al baghi kuma shine zalim shiga haƙƙin mutane zubar da jinin su ko zubar da mutuncin su ko raba su da dukiyoyin su wannan shine al baghi dangin al'amuran nan guda uku dukkanin su Allah ya yi hani da su ya'idukum Allah na muku wa'azi la'allakum tadhakkarun dan ku zanto masu daukan wa'azi din masu amfanuwa da gargadin da ake muku cikin Qur'ani to sannan kuma sai ce wa afu bi ahdillah ku rinka cika alkawali da kuka yi tsakaninku da ubangiji na cewa za ku bauta masa shi kadai kuma bisa ga tsarin manzon sallallahu alaihi wasallam idza ahatum in har kun yi alkawali wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha kar ku rinka warware rantsuwa bayan tabbatar da ita al-ayman anan gurin alkawalla wadanda aka wadanda aka karfafa su da rantsuwa kai alkawalin gobe zan zo wannan alkawali ne yanzu in baka je ba laifi ɗaya ne da kai ne saba alkawali shi kuma ba da wata kafara sai dai ka yi kai istighfari ne baka kyauta ba amma wallahi gobe zan zo kuma sai ka ki zuwa to abu guda biyu ka saba ga ta saba alƙawari da kuma ka kare mai rantsuwa saba alƙawari na bukatar kai istighfari rantsuwa kuma daga abin da tsinta tana bukatar kai ne kafara ta rantsuwa wanda bayanin ta yazo cikin suratul ma'ida to Allah ta wala da da aymana da ha. kada ku warware alƙawalla ko rantsuwoyin da kuka ba da ha bayan karfafa su wa qad ja'altum Allah alaikum kafila alhalin kun sanya Allah ya zanto shi ne wakili akan abin da kuka furta na alkawalla yayin da karanta da Allah zaka yi ma'ana ka sanya Allah ya zama wakili ya zama shaida zaka yi sadaka yayin da karanta ba za ka yi ba ka sanya Allah ya zama kafil shaida ko wanda ya je gani akan cewa ya zama shaida kan cewa ka ce ba za yi ba to ku duk abin da kai masa irin wannan bai kamata ka warware ko kenan an gane ko inna Allah ya'lamu ma tafa'alun ubangiji ta'ala yana sanin da irin abin da kuke aikatawa to sai dai wannan baya hana idan kai rantsuwa akan za ka yi wani abu sai kuma ka ga yin abin nan babu alkhairi a ciki rakin yinsa shine yafi zama alkhairi to a irin wannan hali sai ka kiyinsa idan ya so sai ka fara rantsuwan ka shine yafi dacewa idan kai rantsuwa wallahi ba zan yi kaza ba sai kuma daga baya ka ga yin abin shine yafi zama alkhairi sama da rashin yinsa babu laifi ka je ka yi shi idan ka yi shi kuma daga baya ka zo kai ka fara rantsuwarka annabi sallallahu alaihi wasallam ba zan taba rantsewa ba kan zartar da wani al'amari sannan in ga kishiyansa ya fi zama alkhairi fati sai na aikata alkhairin idan so in yi kafara rantsuwa ta haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan karka zo ka fake kai rantsuwa sifil da baka kan ba za ka yi wani alkhairi ba ce haba wani ai bai ce ta ba ka ce to ba dan na riga na rantsa ba da nayi ya ce to annabi ya bada mafita yanzu sai kai kuma kai kafara duka guda biyun kana da lada kai alkhairi kuma kai kafara rantsuwa kuma kana da lada kuma dai an gane ko dan kar mutum ya fage da wannan yace ai an ce wala tan qudul ayma da ba'ar tun da an kullu rantsuwa ba dama a warware ka wannan hadisi ya zo yayi bayanin ka iya warwarewa matakar ka gano alkhairi amma wanda aka ce karka da ka warware shine ka zartas abin nan da zaka yi lalle shi ne yafi zama alheri din kuma karanta ya kan yin sa to ba fatawa wala wala tan qudul ayma da ba'ar tawkidiha an ce an gane ko ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تستخدمون أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها kada ku kasance tamfar wadda ta warware kitsanta ko ta warware sakanta nan ba da kuwatin bayan karfafa wannan kitso an kasan tauri bayan tauri ma'ana yana nufin rantsuwa wadda kuka kulla kar ku warware ta tamfar wadda take kunce kitsan kanta dai idan aka a kunce kitsan kai kaga za ga gashin da ke cikin wannan kulli yanzu ya shiga nan wanda yake cikin nan ya shiga nan yadda ba za ka iya bambance su da juna ba to kar ka yi alkawali ka zo ka saba ya to kamar ma baka taba yi ba kar ka yi rantsuwa ya to ka zo ka saba ya to kamar ma kai da wanda ba taɓa yi ba da kai shine abin da ayar da ne tattakhizuna aymanakum dakalan bainakum ku rinka rikar rantsuwar ku ta zanto dakhalan bainakum wani abu na yaudaran juna tsakanin ku ka rantsuwa mutum kawai dan yarda amma ba dan kai a cikin zuciyar kawai zaka cika masa alkawari ba kar ku haka kuka rike wannan rantsuwa ta zanto dakhalan bainakum wani abin yaudaran juna tsakanin ku an kuna ummatun hiya arbamil umma dan wani sati a cikin ku ya zanto ya fi samun riba sama da wani sati abin nufi a nan akwai wanda zai rantse maka a mu'amalar ka da shi dan ya samu riba ta mu'amalar sa ko ta kasuwanci ko ta wani aikatau ko ta wani kwadago amma ba dan yana nufin cika wannan rantsuwar ba wannan bai dace ku yi wannan ba an gane ko inna ma yabluukum Allahu bi ku sani ubangiji ta'ala yana jarraban ku wannan gudanar rantsuwa kan harkan ku ko gudanar alkawalluka kan harkan ku jarraba ne daga wurin ubangiji yana jarraban ku ya ga waye zai cika waye zai wa wala yubayyinanna lakum yawmal qiyamati lalle ubangiji zai muku bayani a ranar tashin kiyama game da ma kuntum fihi takhtalifun abinda ko kasance kuna sabani a kansa ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن يسألون عما كنتم تعملون ولو شاء الله دا الله ياتو لجعلكم أمة واحدة da sai mai ce ku kazanto al'umma guda daya dukkanin ku kazanto musulmi walakin yudillu man yasha sai dai al'amarin ba haka yake ba ubangiji na halakar da wanda yaso wa yahdi man yasha yana kuma shiryar da wanda yaso wala tus'alunna amma kun kuntum ta'malun kuma lalle za a tambaye ku game da abin da ko kasance kuna aikata ba wannan bayani ya riga ya gabata kar mu kafa hujja da masi'a ta ubangiji cewa to yanzu kenan sai mu tsaya a yadda muke ba lalle sai mun yi sallah ko azumi ko musulunci ba in Allah ya so mu zama ɗan aljanna sai mu zama in bai so ba ba za mu zama wannan ba za ka kafa hujja da wannan ba kamar yadda na faɗa na kuma nanatawa almasi'a guda biyu ce almasi'atul kauniyya da almasi'atul qadariyya almasi'atul kauniyya irin yadda Allah ya so duniya ta kasance rabin ka musulmai rabi kafirai ko ka ce waɗansu musulmai waɗansu kafirai waɗansu ɗan wuta waɗansu yan aljanna waɗansu mawadata waɗansu waɗansu su kuma ba mawadata ba haka Allah ya so duniya ta kasance amma yanzu kai ba ka da tabbas na cewa shin a wani aji kake a ajin mutanen dama ko a ajin mutanen hagu amma ka san dai ka san biyu ne sai dai ba ka da tabbas ɗin da za ka tantance ma kanka a ina Allah ya aje ka to rashin sanin wannan tabbacin kar ka zauna a faganiya sai Allah ya aiko kuma da mashi'atu shar'iyya al mashi'atu shar'iyya shine sai ya saukar da littattafai ya kuma turo annabawa wanda suke bayanin ku yi kaza in ji Allah ku bar kaza in ji Allah abinda Allah ce ku yi din nan to shine yake so ta hanyar mashi'arsa ta bangaren shari'a kuma shine abin da zai zame maka hujja kai a gobe kiyama abin da yake ku bari din nan shine abin da Allah baya so a bangaren mashi'arsa ta shari'a kuma shi ne abin da idan ka aikata zai zama hujja a kanka gobe kiyama da haka karka yi ka kafa hujja da almasi almasi'atul kauniyya don ba ka da tabbas a kai cewa a wani bangare kake amma ta bangaren almasi almasi'atul shar'iyya duk wanda ya bude qur'ani ko karanta hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya san me Allah yake so ya san me Allah baya so to wannan shi Allah ya nufaci duniya da shi Allah bai yarda wa duniya ta tsaya akan kafirci ba duk da ya kaddar duniyar ta zama gida biyu amma bai yarda mata ta zama kafira ba wala yarda li ibadihi kufra inna allaha la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha Allah na umarni ne da adal Allah na umarni ne da ihsani umarni da adalci yana nufin Allah baya umarni da kishin adalci ne kishin adalci zalunci yana umarni da ihsani wannan na nuna Allah baya umarni da kishin ihsani ne kishin ihsani mun dawa ita'i dal bayar da kyauta ga mabucin kusanci wannan na nuna Allah baya san duk lokacin da Allah ya umarci abu to wannan abun sai zanto kamar nahyul an zubbi Allah na hana kishi to wannan irada shar'iyya da ita ka kafa hujja amma nan ana magana ne akan mashi'a kauniya wanda ba za ka hujja da ita ba Allah na bamu labarin ta ne dan mai sadi girman ikon sa kawai amma ba dan ta zama mana hujja ba an gane ko walau ja Allahu la ja'alahum ummatan wahida da Allah ya ga dama sai ya sa mutane zanto al'umma gaba daya guda daya dunkulan guda daya ba wanda zai yadda akwai kuskure da mutane suke sai mutum ya kafa hujja da maki'ar Allah a bangaren addini amma a bangaren duniya ya kafa hujja da shine kamar yadda muka buga misali ran nan ko a maki'a ta sai kafa hujjar da maki'a ta ubangiji a bangaren addini me yasa baka yi sallah ba Allah ne bai so ba me yasa baka shiga musulunci ba Allah ne ya ga dama da ya ga dama da na shiga to wannan a bangaren addini kenan yake yin haka amma inda zaka dauko garwacin wuta ka ce bude hannunka in saka da Allah ka dan rike mun kafin fito daga nan da azan ko ne kace ai ba za ka kone ba sai Allah ya ga dama duk da wuta tana da kuna amma ba yanda za a yi kunan nan ta ratsa fatan ka har ka jira da dinka sai in Allah ya so sai ya da wannan ba sai yi da wannan ba to kaga a bangaren duniya ya kaida da masi'a ta kauniya amma a bangaren addini kuma yake zai kafa hujja da masi'a da abin da ke mutaya abin da ke da haka ya kamata a kiyaye wannan ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء وتذوقوا السوء بما صدفتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون التي ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم kada ku riki rantsuwa da kuke yi a tsakaninku da juna ta zanto dakalan bainakum wata hanya ta yaudaran juna tsakaninku fatazalla qadamun ba'da thubutiha sai kafa ta zame bayan tabbatuwarta abin da yake nufi sai ku kauce daga kan tafarkin shari'a bayan ko da kuna shiryayyu wannan sai ya nuna yin rantsuwar ƙarya yin alƙawalla wanda mutum ya tabbatar a zuciya ba zai cika su ba amma ya rinka yaudaran mutane da su to wannan sai ya zanto dalili ne na nuna kaucewar ɗan adam daga tafarkin shari'a Allah ya tsare mu domin idan kuka yi haka fa tazilla qadamu sai kafa ta kauce ba'da subutiha bayan ko ta riga ta tabbata sai ta zo ta zame wa tazuku su'a sai ku zo ku dandane mummunan sakamako bima sadattum an kabilillah saboda kaucewar da kuke daga tafarkin ubangiji walakum azabun azim sai zanto azaba mai girma ita ce a bar tabbata a gare ku Allah kare sai kuma yace wala tattaru bi ahdillahi samanan qalila alkawalin da kuke tsakaninku da ubangiji na za ku bi za ku zo manzon sallallahu alaihi wasallam kar ku musanya shi da sama nan kalila wani dan farashi kankane na rayuwar duniya abin nufi tsayawa a kan tafarkin shari'a kar wata daula da za ta samu yar kankanuwa a duniya ta ta kaucewa tafarkin Allah bayanin hukuncin hukuncen musulunci da ka sani kada wani dan farashi kankane na duniya ko wata lagwada da kake samu a wajen mutane ya sa ka koye gaskiya ka kasa faɗa musu dan idan kai haka ka sayar da alkawalin Allah da wani dan farashi ka sayar da shi a arhakin domin idan ka bi alkawalin Allah ka bayyana hukunce hukuncensa yadda suke a Qur'ani yadda suke a hadisi kama kanka ce ne gidan aljanna ya zanto ka da ka dawwama ciki to sai kake ganin bayyana irin wannan zai sa ku samu fito na fito tsakaninka da mutane mutanen nan ko talakawa ayyuhan nasu ko kuma almala'u masu mulki dan kar a samu wannan barakar tsakaninka da su sai ka boye wani bangare na goce goce ayoyi ko hadisi sai ka musu kuskurima ka dan daddanne dan ka ci gaba da samun ribar mu'amalar ka da mabiyanka dan ka ci gaba da samun ribar mu'amalar ka da manyan masu mulki waɗanda kake ganin faɗin za zai muna na musu duk da ko Allah na san abin sai ka boye wannan dan ka yi mantainin din alakar ka da su to wannan ya zanto istare istare Allah ya zama nan kenan yanzu ayoyin Allah da hukunce hukuncensa ka sayar da su da farashi dangane ma'ana ka yin aiki da su a madadin su ka karɓi dan wani abin da za ka samu na duniya wanda bai ya kawo ba to shine Allah ke hali akai inna ma inda Allah huwa khairul lakum abin da zaku samu a wurin Allah shine mafi alkhairi gare ku in kuntum ta'lamuna in kuna da masaniya abin da za zaku samu a wajen mutane ba komai bane ba girmamawar da mutane za su yi maka sai kai ne wani kai ne wani matukar akan bata ne ne dan taron mutane matukar ba a san alkhairi bane ba taron guda ne baya taruwa sai akan me sai akan dace to haka taron ɗan adam yake inda ba a san gaskiya za a haɗu ba yanzu za a taru kamar za a tafi duniya kamar za a je sama a dawo saboda kai gobe kuma an manta da to da haka tun farko sai ka nemi wanda taron su zai amfani ka shine taron mala'iku almala'ul a'la idan ka tsaya akan tafarkin kiriya to sai Allah ya soka shi yasa sai Allah ya furta maka tafarkin da zaka bi ka zama waliyinsa ko kai namiji ne ko mace ne ga hanyar da za ka bi ka zama wali ga hanyar da za ki bi ke ma ki zama wali a gidanki sai yace man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi duk wanda ya gaba da waliyina kalmar wali tana nufin masoyina tana nufin mai bin umarni na mai bin hukunce hukunce na duk wanda ya gaba da shi in ji Allah Allah ce faqad azantuhu bil harbi ina ba shi sanarwa ya zamu yaki ne da shi to sai kuma ya kawo da me ake samun wilaya din sai ce wa ma karraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min taraktuhu alayhi ba abinda bawa na zai aikata ya zanto na kaunace shi sama da abinda na wajabta masa wane ne bai san ba abinda Allah ya wajabta na sallah wajibin sallah guda nawa ne aini biyar wajibin azumi guda nawa ne ramadana kadai wajibin aikin hajji fa so daya a rayuwarka gaba daya in ka kara duk ta dawoji ne ko nafila shi yasa balaraban kawai da yazo cewa annabi ba ni labarin salloli nawa Allah ya wajabta yake biyar sai in kaga dama kai tadawi azumi fa ita ramadan sai in kaga dama kai dawo haji fa yake so daya sai in kaga dama kai dawo annabi dai ya faɗa masa hukunce hukuncen musulunci eh ka ce yake to ko ba zan ƙara ba ba zan rage ba tadawi kan babu amma wannan farillan ba za a yi tafi da shi ba annabi ce ina mai son ya ga dan aljanna suka ce ga mu yace ga cikin ku kalle shi yake dakala aljannata yan sadaka ko aflaha yan sadaka kamar da riwayar hadisi to da haka ba abin da zaka aikata Allah ya kaunace ka saboda me sama da farilla to mutum sai yana sakaci da farilla baya tsayar da ita daidai kuma amma yana shagalta da nafil kuɗi wannan wani irin abu ne kana da kuɗin kyauta baka da na biyan baki wace ake kenan dabara rashin dabara kenan ka mota kuma ka sayar ka dabara rashin dabara kenan kana da kuɗin ka saba ka da biyan bashi baka sauke farilla ba kana ta dawuri to sai ya ƙara gaba sai ce wala yazalu abdi yatakarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu bawa na ba zai kusance ba zai gushe ba yana neman kusanci zuwa gare ni ta hanyar nafilfili hatta uhibbu hatta na so ga farilla ga nafila to ka san kuna cikin sabiqun bil khairati bi idhnillah to menene kuma idan Allah ya so mutum sai ce fa iza ahabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi 'alayha in dai na so shi kuma sosai sai in zama jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi hannunsa da yake bayarwa ko karɓa da shi kafarsa da yake takawa da ita sai in zame masa wannan to a nan gurin fassara guda biyu ne wannan hadisi zai iya ɗauka fassaran gaske wadda malaman gaskiya suka fassara da fassara ta kuskure waɗanda waɗansu suka yi kuskure wajen fassara fassaran gaske Allah ya zama jinka da ganinka